يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a yanzu muna daren laraba ne sha biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shekara 1435 daidai da 17 ga watan disamba shekara ta uku? wannan shine darasi na uku daga cikin darussan littafin hikmatun min tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi mun fara karatun mukaddimar littafin wannan littafi a inda wato malam din yake mana bayani akan abin da sa ya rubuta littafin tun daga kan bayani akan muhimmancin ainihin wato tarihi ga duk wata al'umma da take samu ci gaba ko muhimmancin tarihi ga al'ummar musulmai a keɓance musamman lura da cewa al'ummar musulunci tana tarihi da ya kuna kowace al'umma haske da ɗaukaka da nuna bajinta da jajircewa ya kawo ci gaba ga al'umma sai malam ya kawo magana akan cewa amma wannan tarihi na musulunci ya samu tangarɗa sakamakon da aka shigar mushi da ainihin wato kumbiya-kumbiya da makirce-makirce da canza gaskiya da ƙarerai waɗanda aka shigar da su cikin tarihin manyan mutane da zamunna mafiya daraja a cikin wannan tarihi na al'ummar musulmai abin da ya jawo matsala kwarai game da yadda ake fahimtar tarihi to anan ne muka kwana za mu tashi da mali yake cewa fawajadna min al'ummati ko man ta'adda al-hadd shariyya fi mahabbati al-ashkhas sakamakon irin waɗannan wato abubuwan da aka shigar a cikin tarihin musulunci wanda yake mai matsaloli sai muka samu a cikin al'umman musulmai mutanen da suka wuce iyakar da shari'a ta gindaya game da ƙaunar mutane ƙauna tana zuwa a cikin musulunci da ma'anoni da dama akwai ƙaunar take wato halasci akwai take a matsayin wajibi a kuma take haramu ƙaunar take wajibi ta ce ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah su salama wannan ibada ce da Allah ya bautar da mutane ta hanyar dole su ƙaunaci Allah dole kuma su ƙaunaci manzan shi sallallahu alaihi wasallama wannan lazumin kuma wannan ƙauna ita ce su bauta wa Allah su kuma yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya kamar yadda Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan da gaske ne kuna son Allah to ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kauce ku da wannan ƙauna ibada ce shi sa take da ƙa'idoji take da ma'aunai da ake gane da gaske ne ba irin da mutane suke ɗauka wai in kai kace kana san annabi sai ka yi duk abin da ga dama da sunan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama karɓaɓɓe ba haka ba gaskiya bane saboda me saboda ibada ce kamar yadda sallah ibada ce lazimu haka ba za ka yi ta yadda kake so ba sai da shari'a ta bada umarni haka kauna annabi sallallahu alaihi wasallam da kauna Allah wajibi ne shari'a ce ba za ka yi su ba sai bisa yadda ma'aunin shari'a ya nuna akwai kuma ƙauna wadda take ainihin wato ta halasci shine kamar ƙaunar da mutum yake ma wani abu da yake so ko wani mutum da yake so matukar wannan ƙaunar ba ta saba da ma'aunin na shari'a ba ko kuma ƙaunar ta zama haramun shine wadda ta saba ma'aunin na shari'a to waɗannan ƙauna da suke wa mutane mutanen waɗanda ake su ne a matsayin ɓangare na addini su ne sahabbai ko ahalul baiti ko makamantansu amma sai aka samu tunda wannan soyayya wani ɓangare ne na wato aƙidan musulunci sai suka wuce haddin shari'a game da shi suka zaƙi wajen ƙaunar. fa habba sahabiyar jalila ali ibn abi talibin hubban afsada alaihi amrahu kullum, suka ƙaunaci wannan babban sahabi aliyu dan abi talib kauna da ta bata musu al'amarin su gaba daya su mutanen da suke kauna shi din fana saba ilaihi ma la yaqbalu min al hawadith wal akhbar suka danganta wa sayyidina aliyu ma la yuqbalu abinda ba za a iya karba ba min al hawadith na ainihin abubuwan da suka faru da shi wal akhbar da labarai su faɗa abubuwa na ƙarya waɗanda ba zai yiwu a matsayin sayyidina na sahabi mai mutunci mai daraja ahlul baiti mutumin kirki daga cikin asabi kunal al na min muhajiri ah, na ba a ce ya faɗi wannan magana ko ya aikata wannan abu suka jingina mashi nan kare za mu ji su daga cikinsu a gaba insha Allah wa fil waqti dhati a lokaci guda kuma hawala an a min sha'ani gairi suna kauna sayyidina ali kuma suna kokarin sai sun rikito da al'amarin waɗanda ba shi ba ma'ana a daidai sanda suke san shi suna kuma kin wasu kuma suna lazumtawa kansu cewa inda za su so na ali to dole sai sun ki waɗancan inda za su girmama na ali dole sai sun mulakanta waɗancan inda za su yabi na ali dole sai sun zagi waɗancan shine ma'anan hawala an yaba min sha'ani gairi. Ƙoƙarin sai sun jawo sun rikito da mutuncin wanda ba na ali ba radiyallahu anhu wa addal akharina mu'tadina ala haqqihi kuma suke lissafa sauran mutane waɗanda ba sa yi mishi irin wannan ƙauna ta zaƙewa a matsayin cewa waɗannan ba sa cika haƙƙin sayyidina abi suna taƙaitawa wajen biyan haƙƙinsa zalimi na lahu cewa suna zalunta shi cewa duk wanda bai nuna wa sayyidina ali irin wannan ƙauna ta ainihin makauniyar ƙauna ba to yana cutar abi wale an anfusihim ko mutane mutumin da bai haka ya cuta kanshi ne a ce wasu bal ba ma haka ba za da fil sun zaƙe fiye da wannan zaƙewa fi mahabbati aliyin wajen ƙaunar sayyidina ali hatta ta'addahu ila ahfadi har ƙaunar ta zarce kan sayyidina ali radiyallahu anhu zuwa jikokinsa faza'ama annahum a'immatun mansusun alaihim suka riya cewa waɗannan ainihin wato jikokin sayyidina ali immatun limamai ne na shari'a musulunci mansusun alaihim waɗanda aka samu nasi ƙarara manzo Allah ya faɗa cewa suna nan za a yi su wa annahum ma'sumuna kuma cewa su tsararru ne daga sabo ko barna ko ainihin zarmewa kamar yadda annabawa suke ba sa laifi ba sa kuskure duk abinda suka yi wahayi ne mushabbihan lahum bil anbiya suna masu kamanta su da annabawa alaihimus salam Allah ya ƙara wa annabawa aminci don kana so karin bayani a ƙasa mala ya ce bal na fi biharin anwaril majalis a cikin littafi ɗaya daga cikin manyan littafan 'yan shi'a na al'imam majalisi limamin su biharul anwar cikin juz'i na 23 shafi na 27 wa ghairahu da wasu littafan min suwarin guluwi ma huwa min zalika mun samu wasu fuskoki da suke nuna wuce iyaka fiye da waɗannan 'yan shi'a suna wuce iyaka kwarai game da ƙaunar ahal baiti game da ƙaunar na ali suna yin abubuwa wanda suke sun fi kama da na dabbobi sun fi kama da na mahaukata sun fi kama da na kiristoci ba irin na musulmai ba babu shakka duk wanda ya san me shi'a ko ma wanda yake gani a gari abin da suke ko yake karanta ko yake jin labari zai ya gazgata wannan Ba ya bukatar sai an yi wani dogon bayani akai don muna rayuwa ne yanzu a zamanin da shi'a ta danno cikin musulmai da kokarin sai sun yagi su sun batar da mutane daga cikin waɗanda aka haifa iyaye da kakanni a cikin addinin musulunci to irin waɗannan abubuwan da suke ta yi mai jawo su ga haka ƙauna da suke nuna wa na ali shi da jikokinsa ƙauna wata wuce haddin shari'a ina fatan fahimci wannan har yanzu mal ƙoƙarin nuna mana yana ƙoƙarin mana justifying yana ƙoƙarin nuna mana dalilin da ya sa mata wannan lissafin wa hadha ala ali radiyallahu anhu ya yaqulu ga sayyidina ali dama ya ba da labari yake cewa da yuhibbuni qaumun hatta yadkhulun nar fiya wasu mutane za su dosa ƙaunata har su shiga wuta a sanadin ƙaunata wal ne qaumun hatta yadkhulun nar fi bughdi za a samu kuma wasu za su shiga wuta garin ƙaunata su ga garin ƙiyayyata ma'ana mutane ne suka yi hannun riga ga masjidin Ali waɗannan masu tsananin ƙauna su ne shi'a waɗannan kuma tsananin ƙiyayya su ne nasiba to duka ɓangarorin guda biyu to za su je ga shiga wuta ne a dalilinsa akwai wani malami za mu zo mu magana shi a nan gaba shine ainihin wato asharifin radai za ka ji ɗaya daga cikin mamman 'yan shi'a wanda ya rubuta littafin nahajul balaga ya ɗebo ƙarerai ya zuba a cikin littafan ya danganta zuwa ga sayyidina ali wanda su da kansu masu hankali daga cikin 'yan shi'a ba su yarda danganta wannan maganin gaba su zuwa ga sayyidina ali bai dan mun zo daidai magana za mu magana akan littafin da gwargwadon hali insha Allah amma a takaice abinda muke son fara nan shine wannan mutumin sharifin radin ya taɓa musuntar da wani ba sai ya saka shi a cikin addinin shi'a ba nan da ya musulunta sai ya shiga cikin addinin shi'a ya yi zurfi ya yi zurfi wata rana suna fira da wani musulmi sai ya ce mashi to ai kai kawai ka canza ka canza ne daga wani mataki na wuta zuwa wani kamar kana sakara ne kuka koma lasa kana ba maguje in ka mutu ta za ka ci. ka musulunta kuma ka tsallaka ka shiga cikin cikin na abin nan shi'a rafiranci ta zagin sahabbai to shine irin sune gefe na farkon yan shi'a masu cin mutuncin sabai da annabi sallallahu alaihi wasallam masu karyata ayoyi masu yin ta'addanci akan duk abin da qur'ani ya faɗa za su iya mai karantsi dan shi'a zai iya faɗawa ƙarra ya ce shi har yanzu yana nan akan cewa wallahi aisha ta yi da sai an mata haji dan shi'a ko na zindikin dan shi'a kamar yadda ainihin wato eh, ibn hajjirin ya amin ibn kathirin ya to a cikin bidaya wani haya aikin haji ne wani zashi daga iraki sai ba shi saƙo ce idan ka je ka gaida annabi irin wannan saƙo na mutane suke bara na bid'a ba shi a cikin musulunci ga mutum zashi aiki haji ka ce wani ya je gaida manzo babu shi to ya ba da wannan saƙo amma sai ya ce a gayawa annabin ba abin da zai hana shi ziyara annabi sai dai suna kwanta wuri da abubakar da umar a gaya wa annabi yana gaida annabi kuma yana ƙaunar shi me zai hana shi zuwa madina saboda yana jin haushi yana ƙin abubakar da umar kuma suna kwanta da sayyidina da manzan da sayyidina rasulullahi wuri da to bawan shi ne babawa ne na gidan shi ya ji wannan karatun to kuma dan zafin ka addini ne da ya ji kawai hankalin shi ya tashi yana shiga gida ya kwanta ba wanda ya ɗauki wuka ya zarkawa mai ya farka cikin shi kawai ya kashe shi ce duk abin da za a yi sai dai shi kuma wancan da ya tafi aikin hajjin da ya je sai kasa faɗa wannan saƙon duk da mutane sun saba sun je ana gaya musu za su je za ga mutane sun tsaya a wajen kabarin manzo za su zama suna safa wani mata kada za ga yari da wani da wani wani mutumin gari kaza ya manzo Allah ya ce a gaishe ka wani mai tumatir a kasuwar sabon gari shi ma yana gaishe ka kai za a faɗin suna mutane da inkiyar su wallahi za a gani wanda ya je maka ya saman to da ya je sai ya ji kunya faɗa wannan saƙon ya kasa faɗa a masaukin shi sai ya kwanta mafarki sai ya kwanta sai ya mafarkin ya ga annabi su ɗari salama sai wanzu Allah ya ce mishi ashe ba wani ya baka saƙo ya ce ga mun ba ba gaya mun ba sai ya shu ce na ce maka ya baka gaya ba ya ce ai ya manza Allah saboda ka ji da ya bayar ni kuma na ji kunyan da gaya ma ibnu kathir ya roto ba wai kisa ce wai Eh, ta tatsuniya duk abin da mu faɗa Allah za mu faɗi tafin da yake da suka yi haka sai manzo Allah ya suna suna manzo Allah ya daga shi a barkin shi da wani ne sai mu sai ya ce mu wannan ba nan sai mutum ya miƙo mishi shuka kawai sai ba mutum sai ba wannan da ya barke ba shuka kawai ta fa mishi bai ce mishi komai ba ishara akan cewa za a kashe wancan ko ma an riga an kashe shi da ya dawo aikin haji tunda ba irin yanzu bane zai ji labari ko ya dawo aikin haji ina wani aka ce wani ai kana tafiya da kwana kaza wani ya kashe shi wani bawon shi ya kashe shi yanzu aka ana ana shari'a sai ya ce malamai to wallahi ni kuma ga mafarkin da na yi ina madina kun ji kun ji kun mafarkin da na yi sai aka ce to ai aka fasa rana aka ce wannan ishara ce akan cewa dama ya halaka wanzu Allah ya baka hukani akan inda ka tabe shi kama kawai ka kashe shi to haka suke a shayi anan shine tsananin kyamar sahabbai da suke kaji fa wai ya haƙura da zuwa aikin haji ya haƙura zuwa madina don kai ya je ya yi sallama ga annabi yana kwance kusa na abokan da umar a nan ƙasa an samu 'yan shiya wanda suke cewa inda ya mu'awi zai shiga aljanna su sun haƙura a nan najeriya a nan zariya ma saboda tsabar zindikanci ka duka ka jira wannan ganganci ba irin wannan ganganci a yayi yawa jama'a kamar fa a nan ne yanzu a ce ana wata walima a ina ne hotel mafi girma a garin nan ba wani hotel ma mai girma a garin a ce hamdala a kaduna kuma gwamnan kaduna ya taho da shi da makarraban shi da kwamishoni da kowa kai kuma sai ka ce inda na sambo mataimakin shugaban kasa an gaito shi ne zai shiga nan wajen ya gawa kura ba za ka ci wani abincin ba ma'ana saboda ba ka ƙin shi ka san shi kaga dai da kura da abincin don dai shi kan ba zai hakura ba inda su ne masu jawabi a wajen ba za a ce saboda ana so ka ci shi ya kura ba to wannan ma wani ɗan misali ne za ka ɗan shi ya faɗi wannan duk wannan misali ne a akai da suke nuna kyamarsu ga waɗannan mutanen kirki za ka ji maganganu iri-iri muna a bakinsu waɗanda kare ba ya cewa amma ɗan shi zai iya faɗanta kuma yana ganin wannan addini ne faɗanta addini ne a ƙashin aƙidar alwala walbara cewa ba za ka iya son sayid ali kuma a lokaci ɗaya ka ƙaunaci sa abubakar ba sai dai ka zaɓi wanda za ka so ka zaɓi wanda za ka kyamata a wannan aƙidan mata ne aƙidan mata ne da suke gani namiji ba zai iya san mace biyu a lokaci guda ba duk mutumin da ke da mata misali a irin zamantakewar mu da zaran an ji zai yi wani aure to za a je a mata shi a ce bai santa ne kuma babu yadda za a bi ta fahimta za a ce inda yana son ki ya ce yana son wata to irin wannan aƙidan shi a ce alwala'u wal bara'u sai dai ka so ɗaya a lokaci guda ba za ka isan biyu ba to mu ku ahlus sunna muna son dukan kowa da gwargwadon matsayin da Allah ya bashi kuma ƙarya suke mun iya hada soyayya waɗannan mutane a cikin muna kauna Abubakar muna kauna Umar muna kauna Usman muna kauna Ali da duk wani tabbataccen mutum da ke daraja a cikin musulunci ina ba ta mun fahimci wannan waɗannan suna ne abubuwan da ya so ya sauwara mana a nan muna ƙoƙarin kawo ɗan misali ne kawai da za mu kafa hujja da su wajen tabbatar da maganar da yake wa aidan sayyidina ali kuma ya haliku fiya rajulani akwai mutane guda biyu da su halaka game da al'amari na akwai na farko shine mufritun fi hubbi wanda ya zake wajen kaunata wa mufritun fi bughdi da wanda ya zake wajen ta. guda man kamar yadda muka faɗa so da ki suna da ka'ida a musulunci kauna da kiyayya suna da ka'ida a musulunci akwai aqida alwala wal bara a cikin musulunci amma ta da ka'ida shine zamu kaunaci mutanen kirki za mu so mutanen kirki da gwargwadon kirkinsu za kuma ƙaunaci mutanen banza amin za mu ƙi mutanen banza kowa da gwargwadon banzancin shi haka mataki-mataki amma kowace muna yi muna musu adalci muna yi muna lura da mai yin shari'a ta ce sai na umar yana cewa ah habiba ka haunan ma ka so masoyinka sama-sama asa an ya kuna ba ka haunan ma Yau ma don zai iya zama abokin ƙiyayyarka wata rana haka kuma ka ƙi abokin ƙiyayyarka sama-sama zai zama abokin mutuncinka wata rana don karka zo kana jin kunya an ka wutsa zake wajen kauna ko wajen kiyaran ta juya zaka zo ka samu matsala shi yasa Allah yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu wanda suke majunan su makauniyar soyayya shine hulla so da Hausawa suke cewa hana ganin laifi to ba a san irin sha musulunci yawma idhin ba'dhum li ba'din adu al muttaqin sai wanda suka kafa soyayya su a bisa tsoron Allah da kan kauna tana da kaida musulunci haka kiyama tana da ka'ida ina ba ta fahimci wannan a ƙasa gashi nan wancan lamba ta biyu malam yace akhrajahu ibn abi asim fi sunna wannan eh, eh, wannan eh, athari na sayyidina ali al-imam ibn abi asim shi fitar da shi a cikin kitabu sunna da lamba ta ainihin 983 wa qala al-allamatu nasiruddin al-albani al-sheikh muhammad nasir al-albani yake cewa isnaduhu sahihun ala shart al-shaykhaini isnadun wannan asari zuwa sayyidina ali ya inganta irin ingancin bukhari da muslim unzur kuma ka ƙara duba nahjal balaga littafin da muka ishara a yanzu littafin nahjal balaga asali hudubobi ne da maganganu da tarihohi aka tattara aka ce wai hudubobi ne da tarihohi da maganganu sayyidina ali wanda kuma wannan tsaba ragen ƙarya ce amma ga abin bakin ciki a nan najeriya 'yan shi altafin da suke karantawa kenan to Nahjal balaga kowa ya ji wannan ba a rubuta shi ba sai da sai na ali ya wuce shekara 300 da barin duniya sannan babu isnadoji sannan akwai ta-baba ma game da waye yayi shi ko dai a sharif ar-radi ko asharif sharif al-murtadi wa da kani ne dukan su yan shi'a ne bakaki al-murtadi bi akan shi yana cewa rafidiyun jan dan shi'a ne baki kir shine ma'anan jan wanda ya riga ya bushe a shi'a shi kuma wancan shine wanda ya musanta da wannan wajen da muka faɗa Yasa shi a shi'anci yana da tuɓa sosai akwai wani shaidani shine al-ibrahim ibnu bilal al-razi abin al-harrani as-sa'idi babban mutum ne har waziri ya yi ma wani sarki a cikin banu abbas sannan kafuri ne ba sa'ire ne bai bautar mala'iku kenan ko amma wani abin mamaki shine ya ci qur'ani ya iya tajwidin qur'ani ram daga akwai kauyanci kaji suna cewa wai wai kafuri bai da ci qur'ani wani ya cikin tarihi yana a cikin tafin zahabi sayru alamin nubala yana a cikin tarihul islam labari yana a cikin albidaya wani haya kaje ka duba tarihin ibrahim ibnu bilal al-harrani as saidi wannan mutumin yana yin azumi din ramadana yana kanta qur'ani yana karantawa yana tilawa yana yin musaffa amma kafiri bai wata mala'iku akai akai da shi musulunta yaki har ya mutu a kafiri da mutu a kafiri sai wannan shaidanin shi wannan ainihin wato a abin nan sharifin radi ya zo mishi waka ya waƙe shi ya waƙe shi ya yabe shi ya yabe shi malamai suka suka mishi inkarin wannan sai ya ce ai ni ba shi nake yabo ba ina yaban halin kirke shi ne to da zahabi ya zo daidai wannan magana sai ya ce wa hadha udhrun barid ya ce wannan uzuri ne wanda wannan uzuri ne kamar yadda ake cewa empty excuse wato uzuri ne wanda ba karɓe ba haka shi ma ibnu kathiri ya kwatankwacin wannan magana a daidai wajen ishara kan cewa ai musulmi baya yaban kafiri dan kafiri ya mutu irin wannan abin da aka dinga yawa kowa da ake wa mandela yanzu ka ji musulmi wani ma saboda ganganci kai dinga cewa Allah ya ji shi wannan wannan rashin sana addini ne jama'a iyakacin ka da kafiri in ya mutu kawai kawai ka shu ba ruwan ka da shi in magana ta kawo magana a iya cewa to an yi mishi bakin ciki idan ya rayu da kirki ana mai bakin cikin dama ina ma ya musulunta kamar yadda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi game da Hatimu Ta'i wani mutum ne a jami'a da ya shahara da aikin kirki kyauta nagarta halin kirki mutumin kirki ne kuma sai muta maguzanci aka tambayi manzo Allah aka ce wannan zai mishi amfani manzo Allah me yace yace har ya mutu bai taba cewa Allah ka ji kaina ba Allah ka gafarta mu ma'ana manzo Allah yana mai takaici daga Mandela bakin kafiri ne ya kowa bakin kafiri ne da ire-iren su babu wani alheri kuma alahira game da shi amma za ka ji musulmai ba jama'a saboda mun samu kanmu a cikin tangarda a tauhidi a cikin facebook ne a rediyo ne a twitter ne a daily trust ne a gari ne wani ma sai ka ji shi wata rana mun barin juma'a yana yaba wa mandela wannan babu kyau da ya yaba wannan kafiri saboda milla ɗaya suke shi yana shi'a wannan yana kafirci to ka ji irin mutumin fa sannan makaryaci ne waɗannan maganganu kuma ya tabbata akwai littafan da ya kwaso su daga cikin littafan irin su ikidul farid irin su ainihin wato littafin Burjin zahab na alimamul masudi shi ma za magana akan shi littafai da dama ya dinga ɗaukowa wasu maganganun ya tabbata maganganun wasu mutane ne can daban sai ya dangata wa sayyidina ali wasu kuma maganganun shi ne nashi na kanshi ya dangata wa sayyidina ali yanayin maganganun akwai dirasa sosai da malamai suka yi akan littafin wanda ya tabbatar da cewa ƙarya ne akwai sama da malamai goma da za a iya kawo tun daga kan malaman da suka fara tarihin shi wannan da ya yi littafin har zuwa malaman da muke rayuwa da su a wannan zamanin za su tabbata maka cewa wannan maganin ƙarya ne sai na bai fare su ba in fact a ciki akwai maganin da suke zama suka ne ma ga shi kai sayyidina ali suka ne ga albaiti suka ne ga hasan da husaini da waɗanda makamantan mutanen da yan shi'a suke ganin suna karewa da haka najul balaga nan, malam ya kawo shi ne ya musu ilzami kamar yanzu ne in kana wata magana kai da ɗan da dan dariƙa sai kawo mishi magana daga cikin jawarin ma'ani ba ka yi imani da ita ba ko kawo kirista magana daga cikin bible ba ka yi imani da ita ba dan ka mishi ilzami ai shi ya da ita ko kawo mutumin da yake garin shi ɗan Najeriya ne magana daga cikin constitution Najeriya ko da kai baka imani da abin da ke cikin constitution ba kuma ko da kai baka bauta ko rayuwa gwargwadon abin da constitution ɗin ya ce shine anan ya kawo cewa a duba najil balaga cikin shafi na 469 juz'i na 4 shafi na ainihin 108 wa manaqibul imami amirul mu'minina da kuma littafin ainihin wato manaqib darajojin amirul mu'minina sayyidina ali kenan muhammad ibn sulaiman al-kufi shi littafin a juz'i na biyu shafi na 283 da kuma al-imami al-amali na at-tusi at-tusi ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a ne shi ma ya da littafi al-amali wannan kenan a sama sai malai yake cewa wa hazihil mazaimu wa suwarul guluwi waɗannan ƙaryace-ƙaryace da kuma hotuna na wuce iyaka na wuce makaɗi da rawa wajen ƙarar sayyidina abi inna ma wujidat ba'da muntasifil qarni thalith al-hijri ala sahih an same su ne sun faru ne bayan ƙarni na uku na hijira ya wuce rabi ma'ana an wuce shekara ta 250 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka fara samun waɗannan matsaloli bayan sabon sun shuɗe almajiransu ma sun shuɗe wasu sun wuce wasu sun biyo bayan su an wuce zaman nan da manzo Allah ya yabe su da cewa khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum an wuce khairun nasi mafi alherin mutane sahabbai kenan sai kuma na bayan su tabi'ai sai na bayan su atba'u tabi'ina atba'u tabi'ina na gama karewa aka shiga zamanin taba'u atba'u tabi'ina al'amura suka rikice zuwa ga wannan matakin ina bata mun gane wannan wa mimma yu'akkidu hadhihi hakika. daga cikin abin da ke karfafa mu wannan gaskiyar baya cewa waɗannan ƙarerai ba a same su suka yaɗa a cikin jama'a ba wannan rabuwar kan bata zama ta zama so any intense ta yi tsanani a cikin jama'a ba sai a wannan zamani na tsakiyar karni na uku bayan hijira annana la najidu fi riwayati sahih al-muta'alliqa bi tarikh ahwal as-sahaba ma yadullu ala wujud al-karahiyati al-maz'uma bayna ali wa min kibar as-sahaba mun karanta riwayoyi ingantattu wanda suke da alaka da tarihin sahabbai ba za mu samu abin da ke ishara zuwa ga wannan kyama da ake riyawa ba ga karanta bukhari ga karanta muslim ga karanta sunan abi dauda, ga karanta Musa imam ahmad littafan da aka rubuta wanda suke dauke da ingantacciyar riwayoyi tarihu tabari ingantacciyar riwayoyi tarihu tabari da makamantansu ba za ka samu riwayoyin da suke ishara zuwa ga wannan bakar gaba da ake ishara cewa akwai ta tsakankanin annabi sahabbai a bangare guda da kuma aliyu da jama'a a bangare guda ba bal wajadna ma yadullu ala azimi muhabbatihim li ba'dihim ba'dha za ma mu samu abin da yake aka san haka ne za mu samu cewa ga abubuwa nan riwaye suna nuna tsananin kauna tsakankanin junansu wasuwaran mushrika min al-ithari wal ikha da kuma yanayi masu haske na nuna cewa suna nuna ma junansu kauna al-ithar shine ka so dan uwanka fiye da kanka ka bashi abu kai ka hakura wal ikha da yan uwantaka wal mawadda da kauna wan nusu da rangwame da suke wa juna wal musahara da surkutaka suna aura wa junansu ƴaƴan juna ashai alkathira zaka samu abu da yawa na kauna da yan uwantaka da rangwame da suke wa junansu da kawance na da surkutaka allazi yaqta'u ma'ahu al-munsif al-bahith wanda idan kai mai bincike kana da adalci za ka yanke hukunci kai tsaye an haqqi cewa gaskiya ne bi kadhibi ma yurawuju yurawwaju min al-abatil cewa abinda ake kururutawa na ƙaryace ƙaryacen gaban nan ƙarya ne wa shahana da cewa akwai rigima tsakankanin su wa tabagur da cewa suna majunan su bi ta da kulli ma'ana in ka tsaya ka dubi waɗannan ruwayoyin da suke nuna ƙauna, da ƴan uwantaka da sarkutaka da kuma ainihin wato rangwame da suke wa juna da kowa ya haƙura da abu dan ɗaya ya samu tsakankanin sahabbai a ɓangare guda da albaita ɗayan ɓangaren idan dai kai mai bincike mai adalci ne to ba abin da za ka iya hukuntawa cewa sai wa lallai maganganun da aka kawo na ƙarya cewa akwai gaba da rigima tsakaninsu babu shakka ƙarya ne wa min hadhihi suwaril mushriqa ga misalan irin waɗannan labarai masu ban sha'awa wanda ke nuna ƙauna tsakankanin ahlul baiti da ainihin sahabbai al-khulafa'ur rashidun thalasa halifofin nan shiryayyu na annabi guda uku abubakar as-siddiq wa umar ibn al-khattab wa uthman ibn affan sayyidina abubakar sayyidina umar da uthman dan affan radiyallahu anhum yuhithuna aliyan ala zawaj min fatima an samu su suka dinga ziga aliyu akan cewa fatima su suke ce mashi to kai ka nemi a gidan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam Fatima saboda mutane sun zuwa suna neman aurenta sai manzo Allah ya ce Allah ne zai aurar da ita ishara akan yana jiran wani wanda Allah cikin hikimarsa shi yake so ya aure ta shine sayyidina Ali ya magana shi kuma yana jin kunya yana jin nauyi saboda kusanci shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yanayin al'adu da wuya ka iya zuwa ko da a daɗin ka ce kana san 'yan mutum kai ɗaya sai ka tura wani da makamantansu su suka dinga ainihin ba shi shawara suna zuga shi in ba sa kaunar shi za su so ya samu wannan falala babu wani ne samu falal da ya auri fatima a matsayin matsayinta wanda manzo Allah yake cewa hiya innama hiya bad'atun minni tsoka ce daga jikin jikina fatima fa ita ce yar da manzo Allah ya hana a mata kishiya saboda kawai manzo Allah ba zai iya tolerating ba zai iya ji a jikin shi cewa tana zaune da wata suna sharing miji ba saboda kawai sai ta zage ta ko ta ba ta haushi sai ta zama kafara aka yi sayyidina ali ta yi za a ba shi ya manzo Allah labari kawai ji bai ma tambayi ni sayyidina ali yace da gaske bane kawai ya mun bari bai kira shi shi da shi a daka yace to ban yadda ba mun bari yazo ya hau yace naji suwa ne za su ba ɗan gidan abu ɗalibin ko sunan shi bai kira ba ya ce za su bai wa ɗan gidan abu ɗalibin mata ya ce to wallahi ɗan gidan abu ɗalibin ya ji wannan magana wallahi sai dai sakin ta. wallahi ba za su haɗa ba za igiya aure ɗaya da wannan ƴan ba manzo Allah ya faɗi maganganu ya fushi dole sai na alibbe mata kisha ba sai ta mutu sai ta mutu sannan ya wani aure wannan darajar da ya samu da wannan girman da ya samu ta mishi ƴaƴa ƴaƴan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawa sa yake da su ojiyojiyo manzo Allah sai ya zo ya zauna a gidan sayyidina Ali ya zauna a bakin rijiya ya ce ka ina wannan takadarin yana ishara zuwa ga Hassan ko Hussein su rugo da gudu su lankaye akan wuyan shi ya ta yawo da su aka a gari Hassan shi ne fi kowa kama da annabi sallallahu alaihi wasallam kama ta sura halitta da hali wanda ya nada sai ce sune shugabannin samarin aljanna duniya da lahira da din rajin da suke da su da bai auren ba aka haife su za su samu wannan daraja to kaji waɗannan mutanen da 'yan a kullun suke zakewa wajen batanci gare su su ne sanadin auren kuma za ka zo ka jima bayan sanadin auren sune waɗanda suka haɗa ma kuɗin auren ai mun karanta a nan rannan cewa aliyu bai da kwakwandala fa ustazi ne tukuru bai da kwakwandala kuma da aka zo aka aka raba ga abin nan ne ganima ce ta badar ya samu ya samu wani abin kiwo a kuya ko kuma a wata riwaya kuma wasu 'yan kuɗi da ke da su je ɗan ƙarin siyo wata dabba yana ɗan ta su haka yana so ya samu irin ɗan tarin na samari suke za su yi auren fari duk da haka tarin bai kai labari ba sai da sahabban nan su suka haɗa mushi kudin sadaki aka hada sadaki ba yi da inda zai saka ta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to a yankinan jikin gidan shi annabi a katange kai a wasu gida a wajen da ka ba wani magana dauka amarya ban zan zo azu ana neman aran mota sannan aka zo kwana daya biyu kuma zala ya ji shiru ba a kira walima ba sai ce wai ya labarin walima ne ce wallahi manzo Allah ka san banda ku sai ce ina ai ba ba makawa dole sai an yi walima ko mutalocin ka ya ce innahu la budda lil ursi min walimatin dole angwanci akwai walima shine kuma sabai suka ƙara jin labari ga abinda annabi ya ce yanzu ya kenan wani ya kawo rago wani ya kawo buhun shinkafa haka suka haɗa mashi walima ta gari da faɗa aka sake yin walima kai ka ce wani wani babban attajiri ne ya aure inda ka san yadda attajirai suke walimar su wanda sai kowa ya ci abinci ya bari ba irin tamu ta talakawa wanda za a dinga wawa kan kan kibi ba kan obituary ku uku a sa muku kai daya to irin haka fa sabai suka mishi wannan gata Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa yusahimuna fi jahazihi kuma su ne suka taimaka wajen hada bikin wa shahadati alaihi kai su ne ma suka shaida dauran auren zaka ji da aka zo manzo Allah ya ce a je a kira Abubakar a kira Umar a kira wani a kira wani su ne suka zo suka shaida dauran auren qala ali ali da kanshi yake ba da labari yace radiyallahu anhu yace atani abubakarin wa umaru fa abubakar da umar suka zo min suka ce mini lau a taita rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fa zakarta lau fatima da aika je ka manzo Allah magana kai kana son fatima gashi nan a cikin littafin su na shi'a amali ta ta limamin su at-tusi da kuma bihar al-anwar ta al-majlis tusi a cikin shafi na 39 shi kuma bihar al-anwar a cikin shafi na 43 da kuma shafi na 90 da ainihin wato uku wa qala aidan hakanan sayyidina ali radiyallahu anhu yace qala li rasulillahi sallallahu alaihi salama in talik al'ana fa bi dir'aka wa atini bi thamanihi yace to yanzu ka tashi bayan ya zaga wa annabin kenan yana so sai manzo Allah ce to dauki wannan sulke rigar yaki ka je ka sai da ita wa atini bi thamanihi ka kawo min kuɗin ainihin wato abinda ka siyar din hatta uhayyi alaka wa libnati fatima ma yuslihu dan na tsara muku abin da zai muku daidai qala ali ali yace fantalaqtu sai na tafi fa bi'tu wa bi'tu na je na siyar da shi bi 400 dirhami da dirhami 400 sudin hijriyatin dirhamin guda 400 wato bakake na hijira irin yanayin kudin ne kamar a ce kudin bugun hijira min Uthman ibn Affan kuma Uthman shi ne babban dan kasuwa a Madina shi aka je aka siyarwa shine kundila wanda yake siyan komai ma qabittu darahima min da ya anshi wannan ainihin wato kudin wa qabida dir'a minni shi kuma ya ansa ciniki ya kulli kenan an bada kudi an anshi kaya ma'ana ka zo dan gumama zai sai kayanka ya mata yi kai kuma ka da bukata kasiyar ya baka kudi kai kuma ka bashi kaya ba ciniki ya kare ba shi kuma zai siyar ne ciri ba kala sai usman ya ce alasta aula bid minka alastu aula dir'in minka wa anta aula dirahim minni ka dai san cewa ni na bika ka cancantan da rike wannan abu tunda na wani yanzu ko kuma ka fi cancantan ka rike kuɗin tunda ka siyan muni qultu fa qultu bala ni aliyu ce haka yake qala fa inna dir'a hadiyatun minni ilayka to amma gashi na baka kyauta ya siya kuma ya bashi kyauta yace fa akhastu dir'a wad darahima na anshi kuɗin na kuma anshi ainihin wato sulken na dawo da su wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tawo gun maikin Allah tsaya da mace Allah tabbata a gare shi shikenan da nazo fatarahtu dir'a wa darahima ne yadayhi na aje mashi ga kuɗin ga sulken wa akhbartuhu bima kana min amr Usman na bashi labarin cewa ai usmana ne ya siya bayan ya siya kuma ya bani kyautar wannan ainihin abin da na siyan masa fada alahu bi khair manzo Allah ya sayyidina Usman addu'a alkhairi wa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabdata min ad-dirahim sannan manzo Allah ya ɗebo su daga cikin dirhamomin wada abi abi bakrin fadafa'aha ilayhi ya kira sayyidina Abubakar saboda aminci ya bashi wa qala yace ya aba bakrin ishtari bi hadhihi ad-dirahim libnati ma yasluhu laha fi baita je ka siyo ma yata abin da take bukata a gida sai na bakar shi aka aika ya siyo kayan jeran da dankin da garan a ce bai cikin harka auren ayi da shi kaji wannan ya ce ka duba littafin kashful gumma juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sabtin da tara da biharul anwar a cikin shafi na arba'in da uku da kuma shafi na ɗari talatin kaji duka waɗannan daga cikin littafansu don a kafa musu hujja ƙala anasu anas ya ce radiyallahu anhu ƙala liyan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sai kuma ran nan manzo Allah ya ce mun anas tashi in talik tashi ka je fad'uli abubakar wa Umar wa usmana wa talhata wa zubaira wa bi adadihim min al-ansar yace kaje ka kira mun abubakar da umar da Usman da talhatu da zubairu su shine kenan ko yace ka kira mun kuma su biyar amin ka kira mun kuma gwargwadon wannan adadin na yan madina qala fantalaqtu fada'awtu lahu naje na kira waɗannan mutane biyar din na samu wasu biyar kuma daga cikin mutanen madina mutum goma kenan falamma akhadhu majalisuhum da suka zo suka zauna qala sai yace inni ushirukum anni qad zawwajtu fatimata min aliyin ala 400 mithqalin min fidda ina shaida muku ne cewa ku yi shaida na aurarwa da sayyidina ali yata fatima a bisa sadaki ainihin wato dirhami 400 na na azurfa ko abin da ya kira su yi kenan mutum goma sun shaida aure ba sai an ta sanarwa a rediyo a facebook a fm a ta sanarwa ba ba sai an tara jama'a wajen mutum dubu talatin ba kamar za a yi abin nan za a yi taron siyasa duk ba haka bane ba kuma sai kowa ya ji ba wanda suka tsira sun isa kai da baka ji ba ta da hankali ba kuma da baka gaya wani ba ka damu cewa ba gaya mishi ba kamar auren bai ba kowaye ko liman ne ko sarki ne kowaye ba dole sai ya ji ba jama'a iya wanda suka ji shikenan kuma asali ka ma je da ake da aka ba kawo kuɗi aka karba aure yayi tunda da niyya aure aka karba shikenan aka kira shi zuwa ga musu ba sai an ta gayya an sa rana an buga kati an bugu kala-kala da bip da na kwamman mutane da wani a cikin envelope duk wannan takalif ne irin na turawa da mutane suke ɗaura kansu ba shi da muhalli a cikin al'adun musulmai ala'ayi halin haka aka ɗaura auren su ne shaidun su suka kitsa magana tun asali su suka hidimar su ne kuma shaidun duk wanda mai kirnawa akwai zumunci akwai yanuwantaka akwai ƙauna saɓanin abin da yan shi a suke so su portray ina ba ta fahimci wannan ne sai ce aliyun radiyallahu anhu yuzawwiju ibnatahu umma kulthum binti fatim binta fatimata min umar bin al radiyallahu anhu jami'an sai kuma ga sayyidina ali ya aurar da ish mai suna umma kulthum wadda kuma faɗi mana ta haife ta ya aure ta ga sayyidina umar dan khata umar yana halifa ya aure ta sayyidina ali umar ya ce mashi ina son yakawanci auren mu da ita mana saboda zumunci ya ƙaru sai aliyu ya ce to zan turo ta in kaga ta yi maka shikenan yana yana sarkin musulmi aka ce ki je baban ya ce ki je gun wannan zai baki sako ki je gun halifa zai baki sako domin sai tariya da mutuncin da agun umar duk in umar bai gan shi ba a fada sai ya ce ina aliyu in fatawa ce ma sai ya ce aliyu mai fatawarka akan wannan idan ya zo bai gan shi ba ya da ta bukata tashi yake da kashe ta bakin sai na aliyu je neman shi in ya gan shi a hanya ya ce ina za ka ce zan je gunka ne dama ina da fatawa iri kaza ne ya ce da kaya ko a kiran mu ya ce ai ka fi karfin haka a wurina sai na umar har adda yake yana cewa kada Allah ya raya na a garin da babu ali don wata ya yayi wata kwaba a fatawa mace ta aure a cikin idda an sake ta ba ta gama idda ba sai ta yi aure irin wannan shashinta da mata suke umar ya ji labari hankalin shi ya tashi yasa aka kira ta da mijin ya bubbuge su ya ce na kashe auren nan har abada ba zau ku yin aure ba ya kwashi dakin ya sa a baitul mali aliyu baya nan ya dawo aka ba shi labari ga fatawar da sai na da halifa ya yi umar ya yi ya je umar ya ce na ji an ce ka yi fatawa kaza me ya hujja ka alitafin allah ya ce ban da hujja itali ne ce to ka yi kuskure kisa ana cewa shugaba ya kuskure inda ya yi ana cewa shugaba ya kuskure inda ya kuskure kuma ana iya gaya mashi ido da ido ya ce to me fatawa ya ce aure dai da ka kashe aure ya kasu amma cewa da kai aure har abada ba haka ba bane ta yi ta istibra'i ma'ana ta sake yin wata sabuwar idda ta gama wancan idda ta ƙara jini ɗaya har yanzu za su iya aure sadakinta kuma da ka ce ka kwace bayan an aure ta an sada ita za ka kwace masa sadakin kai bata mali kuɗin ta ne ka bata kayan ta shine yace la abqani Allahu bi abdin lastafiya ya abul qasim kada Allah ya sa na rayu a garin da baka nan haka ba suke wannan rayuwa amma ku yan shi ku zo ku rikita al'amari ku zo ku kawo yi kuma da yake mutane ba su san tarihi ba ba sa karatu labarai kawai ake rubuta musu a jaridu wani ma da hausa ne local language to da haka kawai shi kenan sai abin da aka gaya musu sai abin da aka yi filin ɗinsu da shi na ainihin wato refined information wanda an riga an gama tace abin da kawai ake so su sai aka mata mutane su ba a hankali jama'a kaka zama san lil kazbi kawai mai jin ƙarya da abin da aka gaya ma kana rawar jiki ka je ka faɗa a gaba ka tsaya ka tantance menene gaske su akwai maganganu da dama ba duk abin da ka karanta shi ko ka ji yake gaskiya ba kamar wannan harka ce ta yanci da mutane suka mai ta kamar wahayi duk abin da an ganshi akan intanet kawai sai mutane su yi gaskiya ne kuma intanet din a yanzu anan muna zaune wani zai iya shirya wata ƙarya ya aika da ta da yake so a duniyar nan ta izin za ta je ko ina ba wani verification babu vetting babu wani tantancewa ko abin nan kowa na da yanci buɗaɗɗiya hanya ce daji ne kowa na da yanci ya shiga ya sara abin da ke amma zai ga mutane suna ɗauka abin da ke kan intanet kamar ƙwarari ce ai yana nan a cikin internet. irin yadda yan kudu suka ɗauki jarida har yan kudin ya ce maka i see am for paper to kawai magana ta ƙari yana nan a cikin vanguard ko disney ko tribune to kawai magana ta ƙari bayan kuma sai iska ne suke rubuta duwannan abubuwa allah shi da mu da haka da yarinya ta je budurwa ce san kaɗe ɗiya ta je umar ya ganda sai ce a ah, 'yan mata to maƙon mu gaisa mana kafa taki dai babu babu abin da su sa gaye ko ya kai su taba kafa ta ce wallahi ba dan kai halifa musulmai da na kwada mamari yace saboda me tace kana halifa musulmai kana so ka taba jikin mace yace to ai an gwanki ne ai ani mai gidanki ne bata ma san an riga an yawaran ba tunda yace in ta yi ma na baka tana shigo ya ga ta mushi kenan aure yayi zaka babu ba wai halima musulmi yake so ya taba wata mace ba a halima musulmi ne yake raha da barkwanci da amare shi shikenan ya aure ta to kana jin in akwai wannan gaban ya bashi shi aura kuma wannan ba shi ma gashi a cikin littafin ya ce ka duba furu'ul kafi kitabun nikahi babun da ke magana akan tazwizu ummu kulsum cikin juz'i na biyar shafi na 346 wa kitabu talaq da littafin at-talaq babul mutawaffa an ha zaujaha babun da ke bayani akan matar da mijinta ya mutu juz'i na shida shafi na ɗari da ainihin wato ashirin da ɗaya wa qablaha da kuma kafin wannan shafin wal bayaqi fi sunan kubra bayaqi ma fitar da wannan kissa cikin sunan kubra juz'i na bakwai shafi na ɗari ainihin wato ana sittin da uku da abdulrazak a cikin musannaf a cikin juz'i na shida shafi na ɗari sittin da uku kuma wannan tafin alkafi na kulain yadda kaga sayar bukhari a gun musulmi inganci haka kafi na kulaini yake a goyon shi'a duk dan shi'a da rana an ce kafi to kawai shi kenan ya wadata daga da abin da za a ambata to a ciki akwai wannan labarin kaga dai haliban ba umar ba amfani da karfin mulki ya ce dole sai an bashi ta ba da yadda ubanta ya aure ta aliyu radiyallahu anhu yusammi auladahu bi asma'i ikhwati har ila yau dai malam ya ta kawo mana ainihin labarai da suke nuna wato kauna da ke tsakanin waɗannan mutane aliyu dan abi talib radiyallahu anhu da waɗannan sahabbai yace ga kuma aliyu dan abu talib radiyallahu anhu yana sanya wa ƴaƴan shi sunayen waɗannan mutane ikhwarihi wa ahibbatihi fillahi ta'ala ƴan uwan shi ababan kaunar shi a cikin addinin Allah yana ma ƴaƴan shi masu suna da su Abi Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman ibn Affan yana da ƴaƴa duka guda uku ya sa musu ya sa wadanshi suna Abubakar ya sa wadanshi suna Umar ya sa wadanshi suna Uthman wanda haka ma alama ce ta kauna kenan a ƙasa yace undur kitabal ansab ka duba kutubal ansab ka duba littafin da suke magana akan al ansab dangantakar mutane ka umdatul talib ibn amba wal ansab li sam'ani kamar tafin umdatul talib da kuma al ansab na sam'ani za ga wannan bayanin wajen da ka duba tarihi sayyidina ali da sunayen ƴaƴansa ƴaƴan da ya haifa wa yuthni alaihim radiyallahu anhum jami'an kuma yana yaba waɗannan mutane gaba ɗayan su Allah ya ƙara musu yadda ina yaban da yake musu qala aliyu radiyallahu anhu an ji sayyidina ali yana cewa laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fama ara ahadan minhum yace na minkum yushbihu yace na ga sahabban annabi Allah ya ƙara musu yadda sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin wani mutum a cikin ku da ya kama da su ba laqad kanu domin sun kasance yusbihuna sha'athan ghabaran za su wayi gari mutsu mutsu ba cikin kwalliya ba cikin ainihin wahala da da ƙura wa batu bayan sun kwana sujjadan suna masu sujuda wa kiyaman suna masu tsayuwa cikin sallah kenan yurawihuna jibahahum suna nisantar da gaffan jikinsu wa junubuhum da makwantansu suna wato suna tsaye kenan Wayakifuna yaqifuna ala jamri suna tsayawa kamar suna kan ainihin wato garwashin wuta saboda kunci da damuwa min zikri ma'adihim suna tuna lahirarsu ka anna baina a'yunihim rakbal ma'azza zaka ga a gaban goshin su kamar akwai kamar sawun awakai ma'ana goshin su yayi baki saboda danna goshinsu a ƙasa da suke wajen sallah kamar awaki ne ki bi ta kan goshin inda yake abin nan lawalin awaki min tuli sujudi saboda tsawon su idza zakarullah isan da suka tuno Allah hamalat a'yunuhum sai idan su ya ci kada ruwan hawaye wa madu su dosa girgiza suna kuka kama ya midu shajar kamar yadda bishiya take girgiza yawmar rihil asif randa ake guguwa mai karfi haka tutus take raurawa suna kuka suna suna tana Allah wannan aina ka ciro wannan yace ka duba nahjul balaga ka duba littafin nahjul balaga na ɗan shi'a khutbatu raqam khutba mai lamba ta 97 wa kitabun najil balaga littafin najil balaga wa in kunna la sai sihhata nisbatihi nasabihi ila ali radiyallahu anhu duk da mu su malam muhammadu usman al-khamis muna kudada cewa wannan littafin bai inganta cewa aliyu ne ya faɗi maganganun ba illa anna hadha min babil ilzam sai dai muna faɗan hujja da shi ne ta fuska yi ma 'yan shi'a wato bi musu kura ta ci kura lishi'ati min kutubihim mu ce to ga hujjar nan hujjar gaskiyar mu a littafin amma kutubu ahlus sunnati amma littafin ahlus sunna fa fahiya mali'a min dhikri thana'i aliyin ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna cike da ambatan yaban da sayyidina ali yake wa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama khasatan shaykhaini musamman abin nan Abubakar da Umar ma'ana musamman yaban da yake wa Abubakar da Umar sune shaykhaini anan wanzur mithalan alal misali ka duba ala zalika akan haka ma azkuruhu an abi bakrin wa umara fi tarjamati ma ka duba a can gaba abinda zan ambata wajen yin da zan maka tarihin abubakar da umar a can gaba Za zaka tana ambaci maganganu daga na ali wanda aka a altafan ahlus sunna wajen yaba waɗannan shehunne guda biyu Allah ya ji kansu gaba ɗaya, Allah ya kara yadda da su duka waɗannan da yana kawo mana ainihin wato suwar ne al-mushrika misalai na irin yadda alaƙa mai kyau take tsakankanin sahabbai da na ali mun ji alakar sukutaka mun ji alaka ainihin mutunci da mutuntawa da kafa mun ji alaka ta sanyawa juna sunan ƴaƴan juna mun ji kuma alaka ta kyauta da ainihin wato rangwame wali aliyu min alwaladi sayyidina ali da ƴaƴa abubakar wa umara wa uthmana kutilu ma al-husaini fi an kashe su tare da ainihin husaini a ainihin da ake ce ma ataf wa umara minal mu'ammarina daga cikinsu akwai kuma umar minal mu'ammarina daga cikin waɗanda suka daɗe a duniya shine mu'ammar mutumin da ya daɗe ya daɗe a duniya kamar mandela na yanzu mu'ammar ne shekara casa'in da biyar tare da cewa an ce tun da ya fito daga gidan yari ya fito da cutukan da ya kamata su kashe shi ba tare da ya daɗe a duniya haka ba amma ya taurin rai to sai a ce mu'ammar da larabci wanda ya ainihin wato rayuwa mai tsayi ya ce wannan ma ka duba bihar anwar. a cikin juz'i na ainihin wato a cikin shafi na 42 da kuma ainihin shafi na 74 ash-shajaratu zakiya fil ansab littafin ash-shajaratu zakiya na ansab cikin shafi na 413 shikenan sai ce wa inni kama zakartu fi awwal kitab kamar yadda na ambata a farkon tafin nan ji Muhammad ainihin a Usman ibn Muhammad al-Khamis da yace kamar yadda na ambata kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra na kasance ina sa kaba daya gaba in sa kaba daya a baya ma'ana ina taraddudin ko in yi ko ba in yi ba hatta ra'aitu anna min al-maslahati an aktuba fi hadha al-mawdu naga cewa yana daga cikin abin da zai kawo gyara a cikin al'umma lalle ne rubutu a cikin wannan mas'ala bima yassara Allah ta'ala li da duk abin da Allah madaukin sarki ya sare mini ya sawaka mini wa zalika ba'da istisharati man athiqu bihi min alil ilmi na yanke wannan hukunci ne bayan na yi shawara da wasu daga cikin waɗanda nake amintuwa da su daga cikin malamai fa ma kana min haƙƙin wa min Allah ta'ala duk abin da kuka gani ya kuma su karatu a cikin littafin nan na gaskiya to daga Allah ne Allah ne bani dacewa wa ma kana ghairu zalika wanda kuma ya zama ghairu zalika abinda ba gaskiya ba daidai ba fa min nafsi to daga Allah ta dan adam wa min ko kuma kaucewa da shaytan yasa na kauci wa sa'atanawalu fi hadha al fataratan zamaniyatan yace zan yi magana a cikin wannan littafi game da wani zamani wani lokaci na zamani min hamil fatarati fi tarihi na tawil daga cikin mafiya muhimmancin lokuta a tarihin musuluncin nan mai tsawo wahiya wannan lokacin shine ma baina wafatin rasul sallallahu alaihi wasallama daga rasuwan ma'aikin Allah Sai da aminci Allah su tabbata gare shi ila sanati ihda wa 60 min al-hijra zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama annabawiyar mubaraka hijira annabin nan mai albarka wanda ya faɗa mana ainihin scope kenan wato tsawon zaman da zai magana a kai wa qad qasamtu al-kitaba ila muqaddimatin wa thalathati abwab na raba littafin zuwa ga muqaddima akwai introduction da zai yi da kuma babuka guda hudu kama a ce chapter amin guda uku chaptoci guda uku ambal muqaddima a cikin muqaddiman nan fa zakartu fiha salasata maqasid muhimma zan ambaci manufa guda uku masu muhimmanci kwarai a cikin muqaddiman nan al maqsad al awwal abu na farko da zan magana kan shi kaifiyatu qira'ati tarikh yadda ake karatun tarihi yayi kamata ka fahimci tarihi yayi kamata ai analysis din maganganun tarihi zai bayani akan wannan gaba ce mai matukar muhimmanci da ta mana amfani kwarai sai kuma al da thani matsala ta biyu da zai magana a cikin mukaddima yace zai magana akan liman naqra'u fi tarikh a ina ne inda ya kamata mu je makarantu tarihi mu waɗannan tafai ne wuraren karatun tarihi waɗanne ne reliable sources wanne ne primary sources na karatun tarihin musulunci in Allah ya so anan ne za mu yi magana akan littafan da suke masu inganci da kuma waɗanda ba su da inganci kamar da zai ambata kowanne zai mai ƙoƙarin mu kawo gurgurdan abin da ya sawaka na bayani akan waye mai littafin kuma ya littafin yake kuma me abin da ke cikin shi na alkhairi da zai ambata ko mummunan da zai ambata zai faɗa a nan kuma za mu ƙara bayani musamman za mu dogara littafai da suke magana akan akan littafai akwai littafi shahararre na ainihin mashura san salman mai suna kutubun hazzara min hal ulama littafan da malamai suka tsoratar da mutane a kansu malam mashu salman ya kawo juz'i biyu ne haka ya kawo littafai ne waɗanda malamai suka tsorata da kansu in ya ce jawahirul ma'ani misali shi bai da magara zai ce da malam wane da malam wane sun ce a tsoratar tafin nan saboda kaza saboda kaza in ya ce la'ilin khairati misali duk zai kawo in ya ce kaza to a nan za mu dogara da tafin kacokan wajen bayani akan insha Allah da kuma wasu makalat wasu wato articles da malamai suka rubuta har a zamanin nan sun musulunci ba su gushe ba suna rubuce rubuce a kairu annabi gagara saboda kamar yadda mutane suka zage suna so su yi addini ha kuma wasu batatu suka zage sa sai sai rikita addinin babu zamanin da zai tsarete daga masu sa addini kamar yadda babu zamanin da zai tsarete daga masu kyama addini domin dama da haka musulunci ya faru asali ga annabi a gefe yana wa'azi ga su abu jahal da su abu lahab da su waye suna cewa kar a ji kar a yadda duk abin da musulmai suka shiryo suna shirya musu makirci da makarkashiya da haka to haka a yanzu ma ake rayuwa haka a kowane zamani aka rayu da haka musulmai malamai da masana da shugabannin musulmai bai kamata ba kwata-kwata su gaza daga yi musulmai bayanin mai gaskiya game da al'amarin addininsu a ibadu da aƙida da tarihi da zamantakewa da sauransu allah wadda sarki ya shirya da mu da haka zai mana bayani akan liman na ƙara'ut tarih sai kuma abu na uku al-maqsadu thalis wasa'ilul ikhbariyina fi tashwihi tarikh zai tona asirin hanyoyin da 'yan ikhbariyun su ne wato masu ba da labarai akwai mutane da suka wuta littafai amma 'yan labari ne kawai 'yan jarida ne irin su mas'udi irin su yaqubi duk za a faɗe su galibin su malamai ne masu ilimi amma suka mai da kansu 'yan jarida har yanzu akwai irin su ma'ana suna neman menene kawai zai ci menene abin da za a samu wasu sarakuna su ba su kuɗi wasu ainihin wato a sa su su rubuta wasu kuma wata gaba da suke da wani su rubuta don dai kawai su ma bukatunsu kamar yadda 'yan jarida yanzu suke idan 'yan jarida suka taso ka a gaba an sani misali a duniya ko a najeriya cewa jarida kaza tana ƙin wani ko gidan rediyo kaza ba sa son wani da ka duk abin da ya hada da shi ba za ka ji alheri ba suna son wani duk abin da ya hada da shi za ka ji alheri ko tun da masu akwai wannan mutanen fi kulli baladin zaidu akwai jarida da an riga an san suna kin wani ko suna son wani to dama ana tsammanin duk abin da za su faɗa kan shi is biased ba is not objective babu adalci a ciki za su zake wajen nuna fifikon shi ko wajen nuna munanan magagarin shi to tun da akwai irin waɗannan mutane su ne ikhbariyu yan jarida yan a ba da labari to suka zo bada da labari suna da nasu interest ɗin za su faɗa galibi haka littafan suke in fact waɗannan littafan masu suka fi yawa a cikin duniyar musulunci littafan tarihi wani abin mamaki in ba irin su imamu zahabi ba irin su ibnu kathirin da wuya ka samu malaman da suka kai matuka wajen tsayawa daidai wa daidai wajen faɗan adalci game da makiya da masoyansa a addini zahabi Allah ya mushi wannan baiwa ko baya kaunarka a dinance sai ya faɗa alherinka in ya so daga baya ce amma dai ga ka duk malamin da zai kai shi zai faɗa alherin shi da rashin alherin shi duk tarihin da zai faɗi kirkin shi da rashin kirkin shi zai faɗa ya ce wane ya yi kaza ya yi kaza abin kirki amma kuma ya yi kaza abin banza mun kyala al'amarin shi ga Allah hmm. wani kuma ya ce ba ma ƙaunar shi muna fata ma da ma dai Allah ya sa shi a wuta amma dai Allah gara ma ya fi min shi kenan ba ruwan shi zai faɗi wani maganin to da wuya ka samu malamin tarihi da irin wannan adalci kamar da wuya ka samu yan jaridu irin wannan adalci ɗaya ne suke da wannan adalci mafiyan masu ba da labarai suna da nasu interest a cikin labarai da aka da wuya su faɗi gaskiya yanzu duk waɗannan su bbc su Amerika, su al jazeera boa deutsche welle duk sa da manufofin din da kaji jarida to ta da manufar ta take su cimawa wannan manufa ita ce take propagating a ƙarƙashin labaran da ta dinga ba ku da kullun labaran ana ainihin wato vetin ɗinsu ana sivin ɗinsu ana tace su ana ana ainihin wato sensory sai an zaɓa abin da ake so ku ji kuma kullum muna nan muna ta maɗa tashoshi muna ta abun nan muna ta kamo abun nan tashoshi a kan akan nasat ko ko dstv ana gaya mana abun da ake so mu ji ba dole bane ka ji inside story din labarin da ke bayan labarin ba dole bane ka ji tun da mace haka duniya take ina fata mun gane wannan kaɗan ne za ka samu kamar yadda yake a daɗin haka kaɗan ne za ka samu a zamanance wanda za su zama freelancers waɗanda ba ruwansu suna faɗan gaskiya duk takin da ka ji sun makansu a ce ana faɗan gaskiya kuma ɗacinta ko duniya a tafin hannunka ko a haɗin kan al'umma duk ƙarya ne galibi kowa na da tashi manufa kuma ita yake karewa kuma mai hankali zai iya gane ina ne manufar da ina ne inda baki karkata inda mai yake zuba ishara ta ishi mai hankali ko Allah shi shi mu shi ne sai ce albabun awwal kun yi sallar ishe kuna nan kuma tuna ganin haka ne ya kamata a kwana nan dan mun riga mun samu wani limami ya haɗe mana saboda sanyi aka kar mu cinye lokacin wanda ba su sallah ba ga shi karatun ya ɗauko gangara har yanzu muna cikin mukaddima ne amma bari sai mu kwana anan insha Allah idan mun sai mu tashi a inda yake cewa wa amma albabul awwal za mu kwana nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wannan maganar da na'am a kwarai kuwa ai kwarai kuwa wannan ai yana daga cikin ma aikin eh, wannan wato islahun bainan nas gyara tsakanin mutane kaga wani ka gamsu cewa ya kamata ya auri wata watakila shi kuma yana sanya ta usadanci bai magani ba kuna ta neman duniya kamar ishara ka ce ya kamata fa ka yi kaza wance ya kamata ka aure ta ko kaza ya kamata ka yi wannan ya daga cikin maslaha a cikin al'umma kwarai kuwa a inkari inkari zai zo ne kawai daga mutum wani ra'ayi na shi kawai amma a dinace babu babu hujjar ra'ayin kari sai dai wata kida wani ya hada irin hakan abin bai yi kyau ba sai ya tsorata ko kuma ya ji wani ya hada bai yi kyau ba don mu muna da wani shi'umci cewa hada aure akwai matsala galibi hausawa muna da wannan shi'umcin har ma galibi 'yan matan in ta ji an ce wane ne ya haɗa su ba kai ne da kanka ka ji kana santa ba ko da an yi aure ta nake ce mata ai wallahi ina girmama malam wani me yasa ce ai she ce ne ne miki daga rana auren ka ya samu tagarda in kana ne faɗa wannan gara ma ka boye da za ta wai to ita yanzu bata isa a ganta a ce ana so sai wani ya gani a wannan hota ne komai ya da sababin shi wani sababin ta ka ganta da kanka ka ce kana so wani kuma sababin shine wani ya gare maka wani kuma sababi ne wani daban zai zo a aji ko makaranta wani ma a jirgin sama za ku haɗu ko a mota haya canji ya haɗa ku wani da kuskuren kiran waya a kira wrong number ba yana faruwa ba wani a facebook wani kuma amma a wurin dole ko ka ɗan sarauta ne a ce tunda ana son sarkin kano da sarkin sakwatar su gaba da zumunci ko an haɗa ku aure da dole akwai asbab kamar mutuwa ne da ake cewa tafarra'atul asbab wal mautu wahid ko ta yaya ne aure ya in dai ya zo ta surar da ya halasta to ya kamata mutane lalle su encourage din shi shine wani malami yake cewa kar mutane su zama kuna kyamar zina kuma kuna kyamar aure ya kuke so a yake kenan mutane suna kyamar zina saboda addini ya hana kuma sai ga suna ta tsawon na kyamar su ga aure duk an ce za a haɗa aure a ce kai sai an maka budurwa of course wani sai an mushi budurwa saboda bai da bakin da zai iya tsara ta yana ganin tana kallon shi amma ba zai iya ba zai iya mata ba zai iya ciwon abu nan ɗanta ba ko to da haka dole sai wani ya gani ya ce mishi kaza tsakani da Allah wannan kuskure ne a cikin al'adu sai dai kuma yana da kyau duk da haka mutum ya taka tsantsan a matsayin ka na liman ko shugaba a cikin al'umma ko principal a makaranta ko ciyama a local government ko babban mutum a unguwa ko a gari ko a kabila ko a dangi sai ka yi taka tsantsan wajen irin wannan haɗawa ya zama sai kana da wato marin jayin zato alal akal akan cewa haɗin zai yi kyau sannan za ka shiga saboda in kuma kana shiga kullum baya kyau za a canfe ka da auren da wani ya haɗa mutuwa yake baya karko kar kawai daga kaga kawai kurji ka daɓa wuka ka zama a madinga yake da Allah ya shirya da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Okay, keep quiet.